Kalangu, Talata 26 ga watan Maris shekara ta 2019 karfe biyar da rabi ɗakin magana na studio Kalangu. Ga labaru na sashen Hausa tare da Hawa Usman da farko ga kanun labaru. A cikin wani taron manema labarai da ya gabatar a jiya a birnin Yamai kan al'amuran tsaro a Difa, magatakardar kungiyar Alternative space Citoyen ya yi raskunar hare-haren da aka kai daga watan Janairu zuwa Maris na wannan shekara. A garin Kokuluku da ke iyaka da Burkina Faso da Niger, rihewar rijiyoyin tonon zinari ta sa wasu 'yan ƙasar Niger dawowa gida, za ku ji abin da suke cewa a cikin labarin. sai kuma rahoton namu na musamman a yau zai yi tsokaci kan irin kokarin da shugabannin gargajiya ke yi wajen tsaye da shari'a da gaskiya a wuraren da babu bariki masu ran barkan mu da sake saduwa al'amuran tsaro a difa sun taɓarɓare fargaba da tsoro sun ma katin al'umma katoto in ji wakilin studio kalangu da ke zaune a can difa tun da lokacin da rikici na baya-bayan nan ya yi sanadiyar mutuwar mutane takwas a ƙauyen ingangam mutanen sun gudu sun bar ƙauyen don tsirar da rayukansu a yanzu ƙauyukan na alhaji mai nari garin dogo da sauransu sun yi tsit babu motsin komai hatta hukumomi sun kasa cewa uffan in ji wakili na studio kalangu a can difa al'amuran tsaro a jihar ta difa dai na tayar da hankali sosai in ji musa gari babban magatakarda na kungiyar alternative espacio toyen a jiya da sahi a cikin wani taron manema labarai da kungiyar ta yi jama'ar garin na difa a tsorace suke ganin yadda ake satar mutane kuma ake kashe su bisa zaton cewa 'yan boko haram ne ga dai raskunar da wato raskunar hare-haren da musu gari yayi a cikin wato taron manema labarai da aka yi a jiya tsakanin watan januwari na wannan shekarar da muke wajen mutum 61 ne mafi yawansu da mata da maza aka kashe an kuma samun waɗanda aka ɗauka da ƙarfi ƙungiyoyin na 'yan ta'adda suka ɗauka wajen mutum 22 cikin 22 kin nan wajen mace goma sha uku da 'yan mata su ne aka ɗauka kuma kahin a kwakwato da su sai 'yan uwansu sun biya diya ga waɗanda suka ba tare da gwamnati ya kama waɗanda suka yi satan nan ba ba tare da ya kawo nashi tallafi bisa kan wannan kungiya ta alternative espace citoyen da zancen da ta yi kamar gabacin da mutane ke yi ya kamata a ce an tana da tsaro na gari saboda inci na mutane ya zama na a kiyaye da su jori ibrahim kenan muka saurara A yau Talata 26 ga wannan watan masu tonon zinariya na garin Kokoloko da ke kan iyakar kasar Burkina Faso da Niger za su tattara nasu nasu su bar wuraren kahin tsakiyar dare domin rihewar rishiyoyin kamar yadda Ibrahim da Sha'aibu 'yan kasar Niger suka bayyana ma Musa Hassan ta waya. Yau yau dare yau aka an Allah ya san ko mutum dubu nawa na duka suna nan ta ga kasa wallahi kai ba kudin mota ba ko na abinci ba duka yan Niger na kuma mun Burkina ne sun kashe ku tashi sifofi na kula sun sun kace kuma ko su da sun kace yan kasa na mun ka zo a ta ganin kaya to a ta kwasha har da dakunan su su a ta cirya shi na ya samu ko mun ka kasa to kaga wanda an dan kasa ya bar kasa kai da je kana yi tsacikin ta muna cika aiki na mun kai kasa kenan an ware cikin garabi wallahi an kore mu da mu matsalolin ba mu san ko ba yanzu yau an an ka lahiya lau babu komi wallahi koma mun kai wajen mutum da mun kai gari suna kuma mun za suna samu akwai mai samun garan arba'in mai samun tamanin dinariya lalle bisa bai bai hanya daga tawa ba mu samu komi ba amma daga can dai mun ga alamun akwai muhala mun ha samu kadan kadan ne ko da na mutsa ta zo wallahi hamla amma da mun samu na ne kadan dai mu kuma cikin dai ni da mu samu abu na cewa na mutsa ta faru wanda mu addaji ce ga kuma cikin gari saboda makiyayan su mu addaji ba su kiwo da dare mutane 156 ne aka koro daga algeria a cikinsu 153 'yan kasar niger ne ukun su ne baki sun iso agadis ne a ranar litinin inda ta shige sun samu halhalu iri-iri wanda suke nasaba da rigingimun kin sake wani sabon mulki da shugaba bouteflika ke shiryawa gajiyar ayoyin da suka bayyana ma musamman gaskiya akwai matsala in dai hiya ne yanzu alje kuma in ya je tahiya in ba Allah bai kiyaye kama shi za a yi tunda ko ina sun rarraba iko shiga gari saboda haraka shugaban kasan gaskiya iko na ba su da daɗi sun ba mu waya sosai sun amshe kayan mu duka komai da kuma abin da suka mu da shi kuma sun bi mu har cikin ramin da muke gina zinari suke bi mu suna kwankwalo mu kayan abinci mu su amshe su zudda su gama da ƙasa wanda ya gudu su sa abin duka su halbe shi sai an Allah kare shi kawai a halbe shi kuma su maido mu gida daga ƙasa alje ne ana tashin hankali mun je bakin iyaka mu isa ba ma yi suka maido. Da matsalar su da suke mana muka zo su amshe mana kuɗi gidan replace su amshe mana a fare. A yau da sahne a ƙasar Cote d'Ivoire kungiyar PAM ta yi bikin kaddamar da wata cibiyar da za ta ba kasashe damar canza miyo ka da dubaru don yaƙi da rashin ingantaccen abinci. Sori Ibrahim Uwana wakilin ƙungiyar PAM a Niger, ya Maryama Gello Kanda ƙarin haske. Cibiyar a ƙasar Cote d'Ivoire za a girka ta, amma wato nafiyar Afirka duka zai hambutsawa. cibiya ce da haikan za ta shimfiɗa tsarin canzawa juna guguwa da abin koyi wa'anda suka karɓu a cikin yawancin wasu ƙasashe da za a iya baiwa wasu ƙasashen ƙa'idodin don su yi amfani da su da farko sai da girkin gurbin tsari na masanyar labari don a san ko ke faruwa kuma a ina ko kuma mi aka samu nagartacce misali a ƙasar Nijar an san akwai ci gaba mai nagarta da aka yi bisa ga sake farfaɗo filayen da suka salwanta da ramun fasalin da da ababuwan koyi na jimintawa suna iya samun dukkan bayanai bisa ga abubuwan da aka gudanar ta haka za a iya zartar da su a cikin wasu kasashen. A garin Tintuma da ke tsakanin jihohin Zandar da nan ne kawai ake samun naman dajin nan da ake ce ma bauna a fadin duniya. Bauna dabba ce da ke jurewa canjin yanayi kuma rashin ruwa baya wahalar da ita sosai. colonel abdullahi haruna na kungiya mai zaman kanta noye da ke kula da yankin natar mita ya mana tsokaci a cikin firarsu da gungu muhammad dantani Balbalin tintuma a cikin duniya baki daya shine balbalin da ya rage inda ake samun barewa mai gawurtaccen nau'i su kimanin ɗari wadda ta gwada halin dacewa da canjin yanayin da take ciki. Barewa ce da ke da jimirin kishirwa ko da tana cikin yanayin kubin reno. Kana akwai barewar da ake ce ma dama kimanin ɗari wadda aka ba da sunanta ga tawagar kwallon kafa ta ƙasar Nijar Nena. Akwai damusar Sahara kimanin goma. Akwai ragon dutse mai manyan kafoni. Akwai barewa Darkas da ke fuskantar tsananin farauta kuma akwai babban mekin nan oriku wanda ya bace ko ina amma da ake samu a can muna da kimanin gudun maza da mata arba'in na wannan kalar mekin da ke haifar da ɗiya inda bana ma mun samu ɗiyan meki tara akwai kuma manyan kashin daji lamarin sarandin farauta ga wa'annan dabobin don haka ne ai gwamnatin Nijar ya baiwa kungiyar ONG Noye nauyin kulawa da wannan karkarar da ke da guguwa cikin wannan aikin kuma tana da kayan aikin gabatar da shi. shugabannin da'irori na kanan bakashe departamentin mayayi jihar maradi libore da indunga a cikin departamentin kolo jihar talabiri an tsige su kwata-kwata daga makamansu a jiya dalilin ɓacewar wasu kuɗaɗe da wasu filaye ba tare da hujjoji masu gamsarwa ba in ji wata sanarwar zaman taron ministoci da shafin yanar gizo na ma'aikatar shugaban ƙasa ya wallafa. shekara ta 2011 har yanzu ba a sake yin wasannin kaɗe-kaɗen gargajiya na ƙasar Nijar da ake ce ba Freedom Gurmu ba. kuma ba a san dalilan da suka sa hakan ba dalilin haka tahiru hamidu shugaban 'yan wasan etoile de ladar na tawa ya bayyana damuwar shi a cikin firar su da idrisa adamu tun 2011 zuwa 2012 da an kai firi dan gurmun nan tawa ban shi kuma ita faranta a plezantari ta ya zama an bar ma hirarta kuma wannan abubuwa su ne masu sada zumunta to sai mun ga ahi valorizan in fanni sport bisa fanni culture ta mu koma baya sosai to faturant abubuwan da ake yi ba su kuma shi ma wani al'adu dan saboda kai baka samu ba lantana ka beto al'adun da akwai menene experience sai a ta sa ana forming in des artistes sannan na artistes da samu experience ka dibi artist na na Burkina artist na Mali mu mun ka compare gaba gaba garin ko shaha ba mu saboda deja su can gwamnati na kama musu me abin da zai a hiddu al'adu na gargajiya na Niger mu artist ayi banza da gaskiya mun dade ba mu samu horo sai da kaji an ce an kire director director na Maison de Jeunes su game yamai. mai saboda n'a kai Maison de Jeunes saboda mu artist mu artist mu na ya kamata a ce ayin ba horo saboda mu kirkiro mu kasa abin zai sa kasa ci gaba Yaƙi da al'amuran canjin yanayi ya shahi kowa, in ji mai ban dariyar nan ekuvi Caporal Wisdom a cikin firarsu da Olivier Asogbavi lokacin da suka haɗu albarkacin satin ƙasashen Afirka kan canjin yanayi a Accra, ƙasar Ghana. Ga abin da yake cewa. Ba iya rayuwa a cikin yanayin da babu tabbas. Don haka ne kowa sai ya kawo nashi kokari wajen dakile canjin yanayi da duka wani abu da ke taba mahalli Kenan amfani da waƙoƙina yana da nasaba da al'adu da mahalli da yanayi da dai sauransu. Abin da muka yi nazari shine kawo tamu gudunmawa wajen waye da kawunan jama'a tare da sanar da su haɗarin da muke iya cin karo da shi idan ba mu yi tanadin muhallinmu ba. Kenan ta hanyar waƙoƙinmu duka abubuwan da muka ƙirƙiro za su shiga ne ta hanyar waye da kawunan al'ummanmu, kuma za mu zama jakadai. Saboda a yau idan ka wallafa sauti ko na ƙanƙana lokaci ne yana iya zagaye duniya. Kalangu. Shirye-shiryen Studio Kalangu. Atawa. Daga da Radio Tambara. A kan lamba dari da bakwai gajeren zango. Studio Kalangu. Sai kuma rahoton namu na musamman. a ƙasar Nijar, a guraren da babu bariki hukumomin gargajiya cewa da sarakunan gargajiya suke mai gurbin 'yan sanda mashara'anta da masu kawo sulhu da zaman lafiya a yau fiye da sarakunan gargajiya 300 ne ke gudanar da ayyukan su ƙarƙashin dokokin kundin sarakunan gargajiya na ƙasar Nijar. mun saurari ƙarin bayani a cikin rahoton da rahilatu sumana ta shirya mana Mai rike da sarautar gargajiya na da damar kiran talakawa a fadarsa kuma yana iya da kansa ya tuntubi hukumar bariki domin samar da mafita ga wata matsala. Haka dai Hamza Asuman Bayero, shabda kanto na Bambai cikin yankin Tawa ya faɗa. Sarakan gargajiya abinda duk ya shafi gargajiya suke wakiltar lamarin a ƙasar Nijar. Sasantawar duk wani rishin jituwa ya danganta da iya ƙoƙarin da za su yi. Mai martaba kanto na Bambai sai ya ce. Ba ma yanke hukunci muna tattara ra'ayoyin masu shayayya ne misali gona ce mallakin wani sai an tambayi ra'ayin mutumin da yake da gonar zaka ji ya ce ya gade ta ne daga bangaren mahaifiyarsa a cikin al'ada idan haka ta faru sai a duba a baiwa mutumin haƙinsa da mun tattara bayanan doka ta ba mu damar shirya takardar gabatarwa ga kotu su ne mafakan gargajiya wa'annan sarakan gargajiyar a kiyasin sai yadda a Daesh hukumar ƙasa mai kula da kare 'yancin ɗan adam a ƙasar Nijar. Sarakan gargajiya suna iya kasancewa kusurwa tsakanin jama'a tasu da gwamnati. kenan suna tsumu-tsumu cikin faɗika tashin kokowa ga kare 'yancin ɗan adam in ji amadu alishina kurgeni baban sakataren hukumar cndh an tanadi horarwa ga jami'an gwamnati da waɗanda ba na gwamnati ba kamar sarakuna 25 duka shekara bisa rawar da suke takawa a matsayin su na jami'an polisi na karkara domin tabbatar da zamantakewa ta gari da tsaron al'umma da dukiyoyinsu ci gaban da aka samu mafi yawan sarakunan wannan zamani sun je makaranta don haka abun ya zo muna da sauki. A wanga zamani yawaitar hukuncin shari'ar gargajiya da aka sani can da ta ƙaura. Ba a sake zancen abin da aka saba da shi a lokacin baya da muke matasa muke jin ana cewa akwai gidajen tururuwa da ake yanka mutane. Yanzu abin ya kare abu ne da ba za a taɓa maimaita shi ba. A a takaice, karfin mulkin sarakan gargajiya ya ɗau launi irin na hukumar zamani. nan dai muka zo ƙarshen labarin na sashen hausa a yanzu kuma sai in barku tare da habibu garba ɗauken labarin na sashin zabarmanci ai saurare lahiya Studio Kalangu. Shirye-shiryen Studio Kalangu. A Agadez. Tare da Radio Sahara. A kalan ba bakwai zangon FM. A Arlit. Tare da Radio Kausai. A kalan ba hudu zangon FM. A Ningimi. Tare da Radio Dilerem. A kalan ba tara zangon FM. A Kabalewa. Tare da Radio Mambiyo. A kalan ba tara zangon FM. A Dogon Dutse. Tare da Radio Dalol. A kalan ba takwas zangon FM. A Walam. Tare da Radio Baru. A kalan ba 95.1 zangon FM. A tera. Tare da Radio Liptako. A kan lamba 98.7 zangon FM. A Dakoro. Tare da Radio Muryar Dakoro. A kan lamba 95.1 zangon FM. An Yamai. Tare da Radio Iskut da ke Kwartagi. A kan lamba 99.9 zangon FM. A Madawa. Tare da Radio Sarauniya. A kan lamba 102.1 zangon FM. A Tano. Tare da Radio Demargu. A kan lamba 99.9 zangon FM. Studio Kalangu.